بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق musamman wannan rukuni rukuni ne na biyu daga cikin rukunan kuma yana da muhimmanci matuƙar gaske bayan shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai kuma sallah sallah wanda ita ce imadu biyu cikin addini wanda 'yan wanda ya tsaye da ita ya kyautata ta ya yi ta yadda shari'a ta koyar ko ta karantar to ne zai rabauta a ranar gobe kiyama game da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi awwal ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamati menene farko abin da za a binciki bawa a masa hisabi sallah in ta yi kyau to sauran ayyukansa gaba ɗaya sun kyau in aka samu matsala a kanta to sauran ayyukansa ma ba za a kalle su Ka ga dole ka tsaya ka inganta wannan abu kyautata shi saboda ka samu rahota da dacewa kamar yadda ana jin a cikin mukaddima din na wannan littafi wanda zai karanta muku wannan wurin za ku karanta wannan mukaddima insha Allah ta'ala in za ku sake samun gane gaskiya kan dalilin da ya sa aka tattara waɗannan matsaloli da littafi ya dusa domin a faɗakar da mutane akan wannan wato rukuni na sallah ni za karanta muku ne za mu karanta da ku daga shafi na 78 zuwa shafi na 110 inda za mu yi tafiya insha Allah wannan littafi kamar da ku gani sunansa Afra'ul Musalli kurakurai na masu sallah waɗanda suke sallah musulmi a sallolinsu akwai wasu kurakurai da suke faruwa a cikin sallolinsu wanda ba su fata ba da su ko sun sani ko su sani kuskure ne kuma wanda wannan kuskuren wani kuskuren zai jawo ɓata sallar ne gaba wani kuma zai rage maka ladan sallar ko da bai kuskure bai ɓata sallar ba kaga abin da ya kamata shine kai kokari gyara wannan kuskure idan kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun duk dan adam mai kuskure ne mafi alkhairin masu kuskure su ne wanda suke gane kuskuren su gyara su tuba to shine mai alkhairi a gurin Allah subhanahu wataala amma wanda ya san yana yin kuskure amma kuma bai gyara kuskurensa, sa da wannan alama ce ta shaƙi. ta shaki wato mara arzikin lahira Allah tsare mu saboda haka waɗannan kurakurai ne shi wannan malamin iya abin da ya iya tattarowa ya kawo da akwai wasu kurakuran da yawa wanda shi bai ambace su ba amma idan aka nuna maka waɗannan muhimmai ne suke yawan faruwa a cikin salolin mutane kuma gano hakan aka yi ta hanyar lura da yadda mutane suke yin sallah ko ɗaiɗaikun su ko a cikin jama'a a masallatai an gane ba shi ne sai aka tattara waɗannan domin a faɗakar da mutane a kansu su sani gyara kurakuransu a nan kuka buɗe shafi na saba'in da takwas nan matashiyar da ya ce a ƙa'urumul kauriya fita shafu wasu kurakuran da shi malami ya kawo a nan yana suna faruwa ne a can su shi mutumin misali ne a can su wasu kurakuran da zai faɗa ɗin za ga a nan yawanci da cika yi su amma akwai waɗanda muna yin su kuma da yawa wanda ya amince su na fata an fahimta to a nan kurakurai da yake faruwa kurakurai na afka'ul musalli kurakuran su masu sallah alkauliya fita na furuci na magana wajen ba? a cikin sallolinsu abinda ake karanta kun sallah aqwalu ne wa af'alu ko magana maganganu ne da kuma ayyuka akwai wanda karantawa za ka yi akwai wanda kuma aikace ne za ka yi da gobinka to cikin abubuwan da ake karantawa da mutane suke karantawa a cikin sallah kamar karatun fatiha kamar karatun sura kamar yin kabbara kamar faɗar sami Allah wani mana amida wa kamar zaman tahiya da shi ta tahiyar da tahiyyar tahiyar ko salati annabi ko addu'o'i duwayen nan kauliya ne to irin kurakuran da ke faruwa ga masu sallah a abin da ake karantawa a baki an gane mu to shine ma'anan akhba'u umma kauliya fi tashahhud amma wannan a cikin tahiyya a tashahhud ne tahiyya karatun tahiyya zaman farko ko zama na biyu a sallah to na farko daga cikin wannan kurakuran kauluhum bismillah fi awwalihi wa as'alullah fi akhirih ga wannan ai kusan ah, ba a samu ba cika samun sa a cikin annan da kan ba kusan da mutum zai karanta tahiyya a farko kafin ya ce at to lillah ba shi ita ce farko ba to kafin ya faɗi hakan sai ya ce bismillahi at to lillah ma'ana sai ya ce bismillahi har kalmar bismillahi kalma ce mai kyau to amma an shar'anta ka faɗi wannan a daidai wurin ba shar'anta ma ba to wannan bid'a ake kiransa komin kyawun abu ba shar'anta ma yin sa a wurin ko a lokacin da ka yi shi ba to sunan wannan bid'a a gurin Allah ba lada zaka samu ba sai dai ka samu azaba sunan shi yasa dole ka fahimci addini yadda yake kamar yadda mai adai yake cewa wadda kifa inda amrihi wa nahi da ake wa annabi a cikin tahiya an gane ko an gane ko fa kaifa nusalli alayka ya za mu yi maka salati gashi Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kun ga wancan sallama da suke annabi annabi ne koya musu to yanzu ma suna so ya koya musu kuma salatin da annabi ya umarnin ayi wanda Allah ya umarnin ku. an gane ko sai ya ce annabi sai ya ce da su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 ne gaba ta uku da ya ce ziyadatu lafzi sayyidina wa alaikum salam ziyadatu laf sayyiduna fi tashahhud kara lafazin sayyiduna kun ga wannan ana ta abun nan kai kuka rana da kyan bid'a anan sai a ce wai ai yan izala ko wahabiyawa ko ahlus sunna ko ai duk sunan da suke faɗa ce wai ba sa son annabi ba sa so masu ce masa sayidina ba su yadda ma shugabansu su bane kaga wannan son zuciya kana neman son zuciya karara su sun san karya suke son annabi ba wanda ya kai ahlus sunna son annabi ah, yanzu mutumin da zai ce shi bai yarda ya bauta Allah ba sai da abin da annabi ya ce in ka zo mazauna ba ka ce ma me hujja ka kawo min aya ko hadisi wannan don Allah kin annabi kenan ko son shi ka gani amma a ce wai wai dan izala ko ahlu sunna ko ko wahabiyawa haka suke faɗa ba sa son annabi sai ka tambaye shi to me ake nufi da son annabi ka gani a fatar baka da a zuci da kuma aikin gaba dalu sunna shine ajin farko wajen son annabi muna faɗar girmamawa gare shi a baki a zuciyar mun kudurce son shi sannan a aikace muna abin da ya umarce mu nisanci abin da ya hana me ya son so da ya wuce wannan to kaga ga nan sai yake cewa bai eh. tambaya nake zo kafin a shiga wani cewar assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh hmm. malamai sun ce tunda yayi wafati yanzu eh za mu zo kansa eh, a cikin tafiya muke a yanzu cikin eh, tafiya muke a insha Allah za mu zo kan wannan hmm. sayyidina cikin tahiya nan sai ya ce wa qawlu ba'd musallin wa ashhadu anna sayyidana muhammadan rasulullah kaga sayyidana mun shigar da sayyidina kaga can ai sigar cewa yi Allahumma salli ala Muhammadin haka lafazin yanzu. an suka zo ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kaga ya ƙara me sayyidina kaga ƙari yayi a ciki lafazin da ya ƙara a ciki shine illa amma girman annabi da ɗaukansa a matsayin shugaba waye wanda yake musulmi ya jahilci wannan a zuciyar shi ai ba faɗan sayidi nan ne shine son annabi ba ba a hana ka ce masa na ba amma ka faɗe shi a wajen abin da aka koya maka wannan siga ɗin na fata an fahimta ga annabi ya ce ana sayyidu waladi adam Allah suna ba sa karanta wannan ana sayyidu waladi adam wala fakar faɗa ni ne shugaban duk ɗan adam hatta annabi adam annabi ne shugaban shi haka iyakar ta kenan annabi kuma ya ce wala faka ba fariya nake muku ba domin haka Allah ya nasanta ya yasa ba fariya Allah ne ya ce mun haka ya gaya muku to haka ba alfari nake muku ba ba ma a cikin sigan salati ba inda aka ce ka fata ka ka sa na a cikin salati ina fata an fahimta saboda haka sai ya ce mina ziyadati A yana daga cikin kare-kare na bid'a allati yajibu an an anha wanda ya zama wajibi mu nisanta shine ida mu nisance ta wa an kifa alal ma'thuri sahih mu tsaya akan abin da aka ruwaito ingantacce shine ma'thur ai marwiyu abin da aka ruwaito ingantacce mu tsaya akan sa anin nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna al-asla fil ibada al-ittiba' wal bu'd an ibtida shine asali a cikin ibada al-aslu fil ibada asali a ibada shine al-ittiba bi ka bi abinda aka ce kawai me aka ce na faɗa ka faɗi iya abin da aka saba shine ma'ana kayi ibada amma ka ƙara wani abu ko ka rage wani abu to kayi tawaye kenan kai ma kana da takata cewa to kaga nan yanzu wanda ya koyi abinda Allah ya shar'anta maka sai ka kai ƙari ko kai rage abin da kake so ka nuna kenan yanzu kai ba na Allah kake so ba kai ga naka tsarin yanzu kaga sai ka je wajen wanda zai baka lada kenan ba shi Allah ba an gane ko saboda ka sai ce walbudu an liptida da kuma nesantar kirkira bid'a mu nisanci kirkiro abu a cikin ibada shine asali an gane ko wa qad sabaqa kalamu an hadhihi al-bid'a fil adhan wal iqama fanzuru za ku zo kansa a baya cikin wanda zai karanta muku na baya Ya yi wannan magana. ƙarin abinda ake ce bid'a a cikin kiran sallah da iqama akwai wasu abubuwa da ake kare kare wasu suke yi ko su rage ko su ƙara an gane ko fa'ida ba'adun nasi mimman yunkiru tilka ziyadat na bi hadithi lafzuhu ko lafzihi la tusawwiduni la duni, ai la tusawwiduni shine ma'ana tusayyiduni fi salam a nan yana so yi wani faɗakarwa ne a nan gurin ya ce wasu daga cikin mutane da suke inkarin a yi ƙarin sayyidina a cikin salati kuma wannan magana ce haka take ana inkarin yin kari a cikin salati ne ko to amma wasu sai suke kafa hujja da wannan kalmar da ya zo wani hadisi da yake cewa la duni ko la duni, sai suke dogara da wannan ne ya hana a sawa a yi wa ce da annabi sayyidina kuma wannan istidlali ne khati kuskure ne ba za a kafa hujja da wannan a ce shine dalilin da yasa ba za a yi kari a cikin salati ina ba ta an fahimta shi yasa yace anan cewa ya ta duna bi hadisi la lafzuhu la tusawwiduni lafazinsa shine la tusawwiduni fi sala kada ku kada ku shugabantar da ni a cikin sallama na. kar ku kira ni da sunan sayyidina ko ku sifanta da sayyidina a cikin salati fi sala anan bi mana fi salati alayhi ba sallah na na yi da kabbara ka yi kai su ba shi yake nufi ba salati a salahu na bi mana salati salati da muke yi an gane ko amma wannan hadisin da ya kawo za ki sauwi duni hadisi ne da iri inganta ba ba inda na bai ce la tusalli bi sala hadisi bai inganta ba shi yasa ya kawo wannan duk da akwai wasu da suke kafa hujja da wannan cewa wannan hadisi shine hujjan cewa kada a sa sayyidi na cikin salati kada a sa sayyidi na cikin salati haka yake matsalar amma wannan hadisin ba shine hujja ba domin hadisi ne da ifi la asla lahu an gane ko abinda kawai hujja shine ba a ƙari a cikin lafazin salati ko tahiyya domin tauƙifi ne na ba ta fahimta yawwa to shi yasa nan sai yake cewa qalal ajluni fil kashfi wannan babban malamin ajluni cikin littafin sa al kashfu ya faɗa juzu'i na biyu gashi na a rubuce ya faɗa ya ce qala fil maqasid shi ma ajluni ya ɗauko magana ne a cikin wani littafi mai suna al maqasidul hasana an gane ko eh wani littafi ne shi ma al-maqasidul hasana na wani malami shi wannan ajilu ne a cikin littafinsa al-kashfu yana so yayi reference da wancan littafin sai ya ce a cikin wancan littafi an ya malamin ya ce la asla lahu don wancan eh, maqasidul hasana ah, littafi ne da ya tattaro hadisai wanda suke masu rauni ba su inganta ba mutane na kafa hujja da su sai tattara littafin juzu'i guda ne an gane ko sai a ciwon ta malami ya ce la asala lahu babu asal wannan hadisin ne da asali in aka ce la asala lahu hadisi malami ya ce la asala lahu bi ma'ana la isnada lahu ina ce bai da asali ma'ana bai da asali shine babu wani isnadi 10 da zai kai ka zuwa ga annabi kawai fadarsa aka yi iska in ka tambaya ka ce a ina ka ji wannan magana sai ne ce ni ma na ji an ce wani ce na ji an ce ba zai yi reference ka tu wani littafi mai sinadi kamar haddasa na fulan haddasa na haddasa na haddun annabi babu wannan shi yasa ake cewa hadisi la asla da an gane ko hadisin da bai da isnadi to kaga wannan zai zama a dauko magana a iska a yi hujja da ita sai ce wa kalan naji fi awa'il maulidihi al-musamma bi kanzil afa wannan littafinsa shi imamun naji al-maliki yana da littafi a cikin fi awa'il maulidihi al-musamma bi kanzil afa sunan littafin kenan wa amma naqalu an sayyidil wara shine maganar shi naji amma ruwayar da aka nakalto daga shugaban halitta shine sayyidul wara alwara bi ma'ana an gane ko sai ce la tusawwiju ne amma ruwayar da aka nakalto daga shugaban halitta cewa ya ce la tusawwiju duni, fi salati fa kadibun ƙarya ne annabi ya faɗa ka ba an gane ko a yi abinda zai kadata ma ne ga hadisi ruwaya ingantacciya ana ana sayyidu da adam an gani sai ce wannan hadisin da ake cewa annabi ya faɗa a ƙarya ne kalibun fa kadhibun muwalladun wato kirkirarre ne muftara kagagge ne ce muwallad shine wato kamar daga walada yalidu ne da walada yalidu me ma'anan walada yalidu ya haihu yana haihuwa mana wasu ne suka haifar da maganar suka cusa cikin cewa hadisi ne wato wasu ne kawai suka ɗauki cikin maganar suka yi naƙudas ta suka haihu ta ya suka ɗauko suka cusa wa musulunci wai annabi ne ya faɗa sai a ce ha za kalamun muwallad bi ma'ana la asla lahu fi shar'i an gane ko sai ce muftara kuma kagagge ne wal awam ma'a iradihim lahu su mutane awam su ne gama garin mutane awam su ne gama gari na mutane wato common people do abin da ke to common people su ne awam gama garin mutane wanda laisu laisu hukaman wala alimin wala eh, wato mutanen gari kenan an gane ko to su awam ma iradihim lahu tare da zuwa da hadisin da suke yi zuwa da shi tare da kawo wannan hadisi da suke yi yalhanuna fihi suna yin kuskure a ciki aigan fa na sai su ce la tusayyiduni bil yadi kagani kagani da zaka zan kuskure ne kenan la tusayyiduni ne hadisin ko tusawwiduni kaga wawun ne wannan shi ne sahi amma cewa la tusayyiduni wannan biliyai wannan shi kuskure ne a larabci tare da cewa su awam tun da abu ne ya woki a baki bakunan mutane gawai saboda haka sai wajen karantawa ma yi suna karanta shi kuskure shi ne allahan allahanu ko a cikin kira an haka ce allahan ko akwai allahanu alkhafi ko akwai kuma allahan jari to kaga nan shi ne lahan kuskure ne ba wawun ne ba yawun an gane ko to a mata da aka hadisin ma mun ji hukuncinsa shi sani hadisin la duni fi salati fi salati huna ai fi salati alayya yin salati kuskure ne ai la asla lahu bai inganta ba an gane ko to ta da haka ma suna yin kurakurai wajen karanta ta saboda haka wannan matsalar a takaice <clears throat> as-siyadati rasul sallallahu alaihi wasallama hadha muttafaqun alayhi bainal muslimin wani abu ne mutafak musulmi duka ba wanda yake inkarin annabi shugaba ne shi ne shugaban duniya gaba abin da ake magana shi ne amfani da lafazin sayyidina a cikin salati na annabi ko cikin tahiya da ake yi ya halatta a shigo da shi duk inda sunansa yake ko bai halatta ba amsa bai halatta ba saboda me saboda annabi bai koyar da wannan lafazin a haka kuma duk abin da annabi ya koyar na lafazi da za a furta yadda ya faɗe ta za ka faɗa ƙari a ciki ko ragi bid'a ake kiransa ku dubi abu zari na zifari lokacin da annabi ya koya masa addu'an kwanciya bacci ko cewa allahumma wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahari ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika allahumma amantuka bil kitabil ladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta <clears throat> shi da ya yazo wa bi nabiyyika alladhi arsalta sai ya ce wa bi rasulika alladhi arsalta abu zar yana so ya maimaita ko ya haddace don annabi ne yake koya masa in za ka kwanta bacci ka kana wannan to da ya zo yana maimaitawa da ya zo wajen amantu bi kitabikan ladhi anzalta wa bi nabiyyikan ladhi arsalta duba lafazin nan jama'a <clears throat> wa bi nabiyyika ko ah, nabiyyika allabi arsalta shi da ya zo sai ya ce rasulika kuga lafazin rasul yana da ɗoriyar ma'ana a kan nabi kullu rasulin nabi walaisa kullu nabiyin rasula kayan kenan shi abu zarin ya ƙara wa annabi matsayi a cikin karatun haka ai abu ne mai kyau ko amma ba a koya masa haka a wurin a daidai wurin ba da ya faɗa wasu wurare. amma a wurin tunda ibada ce to ibada sa tauƙifi ne daga annabi kawai da yadda Allah ya ce kuma za ka tsaya iya abinda ake bukata ibada shine biyayya don babu wani abu da za ka yi na yabo ko na kaza a cikin ko ayyuka na addini wai wanda za ka burge Allah da shi babu don Allah ba mu bukaci ba ne na ba ta fahimta abin da Allah ke so shine ka tsaya iya Allah ka ce maka ya ce yi ka yi ya ce bari bari to shi ke nan ka zama mutum mutumin ba amma ba abin da za ka yi wai har ka wai ya sa ya cancanta da kai yardan Allah babu in shekara miliyan za ka yi a duniya babu minti ɗaya da za ta shuɗe ko da zai shuɗe face kana cikin ibada to wallahi ka yi shekara miliyan ɗaya ba za ka cancanci rahamar Allah ba ko kaɗan saboda shi Allah na farko ba bukaci ba ne mu ne muke da bukatar mu bauta masa ba shi yake da bukatar mu mu bauta masa ba idan mutum bai fahimci wannan ba to sai ta rudu a cikin addini na fata an fahimta to da ya faɗi wannan a gaban annabi isa da ya ce la la la la la zama laka zalika inna ma qultu wa bi nabiyyika alladhi arsalta ya kuɗe shi to me ake kiran wannan ziyada ne ko tabidi ziyada ne ko tabidi ziyada ba ne tabidi ba gari ba ne tabdil ma'ana baddala hazin kalma bi haza bi haza canjawa ne sai canza ka zuwa rasul inda a ce babu wannan nabiyu din a wurin sai kawo rasul to shine yayi kari ba kari yayi ba dama maganan da muke a topic din yana maganan tabdil wa tahrif wa ziyada an gane ko sai na hudu kauluhum assalamu alayka ayyuhan nabi assalamu alayka ayyuhan nabi ga nan magana taka tambayar taka eh, assalamu alaika ayyuhan nabi ya yace a cikin tahiyya ne a at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin to nan gurin da yace assalamu alaika wajen annabi he amfani da damirul khitab abinda ake so damirul khitab alaika ko wannan damiri ne damirul khitab ana ce masa damirul khitab wato second person singular eh, pronoun ne na second person singular to a wannan gurin da ake karantawa shi ma yana da cikin kuskure amma ba kuskure yanzu zai bata masa ba an fahimta to bari mu ji wacce fuska ce kuskuren ya shigo sai ce wa hadha lafzu huwa al-muntashiru bainal musalli wannan lafazin shine ya yadu muntashir ya yadu tsakanin masu sallah ko fi sigatit tahiyya a sigan tahiyya a sigar tahiyya walakad waradat atharun yace wasu athar sun bayyana athar shine hadisai hadisai wanda aka ruwai aka jingina wa sahabbai an gane ko malaman hadisi suna dan bambance tsakanin wayannan kalmomin suna bambance tsakanin wayannan kalmomin tsakanin wayannan kalmomin الحديث الخبر الأثر نعم شوف هو اللي أنا لكن يطلق لفظ الحديث ويراد به الخبر وكذلك الأثر وأما بين بينها بين هذه الكلمات أو هذه الألفاظ أمور وخصوص من وجهين سكانه موسو أكوي حديث ثم أضيف إلى الرسول مطلقا ما أضيف إلى الرسول والخبر ما أضيف إلى الرسول والصحابي أنقاله وكذلك الأثر ما أضيف إلى الصحابي إلى الصحابي والتابعي وتارة يراد بالأثر ما أضيف إلى التابعي فقط so in aka ce hadith ana nufin abin da annabi ya faɗa ko ya aikata ko aka yi a gaban sai tabbatar in aka ce khabar ana nufin abin da aka ruwaito daga annabi kuma aka ruwaito daga sahabi a gane ko sai a ce khabar wani lokaci kuma aka ce khabar ana nufin hadisin annabi din wani lokaci kuma ana nufin aka wato hadisi ne na sahabi fatawarsa ko aikinsa na sahabi wani lokaci azar akan ana laƙinsa ana nufin abinda sahabi ya yi ko ya faɗa ko kuma tabi a gane ba to amma ga akan amfani da wannan ana nufin maganan tabi kadai ko maganan sahabi kadai amma yawancin ana nufin hadisin annabi ne to da hadisi da alhadith da wa in kana ba'd ulama yu'abbiruna lafz al-athar يستعملون لفظ العثر ويريدون به حديث النبي صلى الله عليه وسلم wasu malaman amma dai abin da ya rushe abin na shi ne hadisi shi ne abin da ake gina wa annabi wajen aikinsa ko maganarsa ko abin da aka yi gaban shi kabar kuma sahabi akar tabi an gane ko to amma wani lokaci akan kabar ana nufin hadisi amma wannan ba a fakin samun ladan إذا إذا استؤمن هذه هذا اللفظ والرد به حديث النبي يقيد وجاء في الخبر عن النبي أو لا جاء في الخبر أي شنو أم بيمدا أما كتير حديث كوي مطلقا عن النبي جاء في الحديث أنا من النبي كوي أما كتير إن خبر إن أنا نبي لا النبي يخبر أن تسيأتي وجاء في الخبر عن النبي أو وجاء في الأثر عن النبي an gane ko amma ka ce da a ba to la yuradun nabi mutlaqan ya tawi an kunna min as-sahabi aw min al-tabi'in an gane ko to anan sai malamin yake cewa laqad waradat athar athar jam'u athar athar jam'i ne na athar an gane ko ya zo a cikin ruwayoyi daga sahabbai sahihatun ingantattu tuthbitu da suke tabbatar da anna hadal lafza cewa wannan lafazi na alaika na yake na cari shi alaika din nan an gane to kana fi hayatin nabi sallallahu alaihi ya kasance ne a cikin rayuwar zamanin rayuwar annabi sallallahu alaihi lokacin da annabi yake raye ake karanta alaika assalamu alaika ayyuhan nabiyu ar-rasulu hayyun yurzak an gane ko yana raye a tsakanin su shine suke cewa assalamu alaika an gane ko wa amma ba da mauti fa kanu yaquluna assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam duna kafil khitab a bayan rasuwar shi suna cewa assalamu ala nabi duna lafzul khitab ba tare da lafazin khitabi second person singular kafin din nan ba tare da kafin din kafin din shine lafzul khitab lafazi ne na al-khitab abokin zance wato aka ce abokin zance shine wanda kake magana ga ta gashi face to face shine khitab an gane ko to khatibuhu to lokacin kake masa magana to da annabi rasu sai suke cewa assalamu alannabi to shine nan sai ya ce fa an ibn mas'ud radiyallahu da akad din farko daga abdullahi dan masud ya ce allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tashahuda at-tahiyatu lillah was salawatu wat tayyibatu wannan kaga wannan ta gurin masud kenan wancan da mu karanta riwayarwa Umar ibn Khattab at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah azwa zuwa ce wannan ta Umar amma ta abdullahi dan masud shine at-tahiyatu lillah was salawatu wat tayyibatu haka yake karantawa haka kuma kuma duk ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne kai daidai ne an gane ko sai ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ya kawo wannan tunda lokacin annabi na raye shi yake koya mishi yadda zai wa huwa baina zaharanina ko zaharanaina a lokacin yana tsakanin mu shine baina zaharanina a lokacin annabi yana tsakanin mu a raye ai ma'ana yana tare da mu wannan da ya sa ma'ana ɗin in bracket yana nufin fassara yake ga na. ma'ana yana tare da mu shi ne zaharanina falamma ubida falamma ubida yayin da aka ɗauki rayuwarsa aka ɗi rayuwar shi shi ne ƙubida a yi tuwufiya an gane ba ƙulna assalamu alan nabi kaga sai abdullahi musu ya ce da ya rasu kulna me yake nufi da wannan kulna ai na hannu ma'asharar sahaba dukkan muna cewa assalamu ala nabi to kaga athar na farko kenan qala ibn hajar fi fatihi a cikin fatahul bari ibn hajar yana cewa hadhihi ziyadatu zahiruha annahum kanu yaquluna assalamu alayka ayyuhan nabi wannan karin zahirinsa yana nufin sun kasance su sahabbai suna cewa assalamu alaika ayyuhan nabi bi kafil khitab suna sa kafun na abokin zance shine kafil khitab wannan kafin ke kenan ko alaika wannan kafin ne shi ake ce masa kafin khitab kafin khitab kafin mai nuna abokin zance assalamu alaika haka suke faɗa sai ya ce ah, ah, abin na fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyu yayin da annabi ya rasu tarakul khitaba he suka bar kafin na abokin zance din wa zakaruhu bi lafzil ghaiba zakaruhu bi lafzil ghaiba suka mace da lafazin ghaiba lafzul ghaiba an gane ko lafzu lafzul gaiba gaiba shine mai lafazin gaiba shine damir ha shine uh, third person singular da suka ambace shi da da lafazin wanda baya ne shine lafzul gaiba lafazin wanda yake nuna wanda baya ne baya nan lokacin da ake magana an gane ko sai suke cewa sai suke cewa fasaru ya kuluna assalamu ala nabi sai suke cewa assalamu ala nabi kun ga nan gurin so ci gaba da karanta ta hiya da lafazin khitab shine kuskuren amma annan ba kuskure ne allati tuhillu bis sala ba wato ba kuskure ne da yake bata sallah ba kuskure ne na wajen lafazin yadda ya kamata ka yi shine asalamu alaika a zamanin annabi ake yin sa lokacin da yake raye a tsakanin sahabbai amma da ya rasu duk sahabbai suka canza suke cewa asalamu alan nabi shi yasa malamai suka ce canja wanda suka yin nan amrun ne amrun ne wato marfu'un min anin sallallahu alaihi wasallam domin ba zai yi su canza abu ba tare da izini ba shine malamai suke cewa dun kai sahabbai sun yi haka to sun samu izinin haka ne daga annabi ba zai duk su haɗu kuma su canza ba kaga a nan za ka iya kiran wannan ibidal ko ibidal lafzu alkaf lafzu ba ila lafzu ghaiba canjawa sai aka canza wannan wannan kafin din sai koma aka ba shi aka sa masa lafzu aka sa annabin kansa sunan shi assalamu ala nabi a madadin assalamu alaika alaika shi ne ga ka gashi wanda kake magana da shi A mutum da baya nan sai ka ce assalamu ala nabi aminci ya tabbata ga annabi an gane ko wa alaikum assalam wa so in ka tashi karantawa ya za karanta kenan a tahiyatu lillahi والطيبات الصلوات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا كشي in kuma ta kuma ɗin ka ɗauko ita ma attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu nabi wa rahmatullahi wa barakatuh alaina wa ala ibadillahi salihin ila akhiri an gane ko to nan shine gyaran amma kar fahimci cewa kuskure ne mai bata sallah amma kuskure ne wanda yake nuna cewa kana bin yadda annabi ya ce na ba ta fahimta saboda duk addinin da kake yi ta hannun waye zo daga ta hannun sahabbai ne daga annabi duk abin da muke da wanda suka rawaito yadda annabi yake yin sahabban ne kuma ba na jin sahabbai za su haɗu gaba ɗaya kan abin da yake ba daidai ba ne kuma Allah ya kyale abin na fata an fahimta saboda haka wannan ne abin da kawai za a gyara a nan na fata an fahimta sai ya ce kala ibn hajar aidan ibn hajar ya ce wa qad wajadtu lahu mutabi'an ya ce haƙiƙa na samu wato mutabi wanda ya yi mutaba ga